Wa ala'ahi biyu da aka yi a sabbin yin Wa malama bi sunan da ke layu da Amma ba'a ce. Asalaamu wa rahmatullahi wa barakatu. Na na Babu wanka. Fasulari walin badiya. wa mawjibatun taktafi hawa fiya faslun ai haza faslun wato walil gusli shurudun badiya wanka wanka yana da sharuɗa bayyanannu kuma cikakku wa mawjibatun kuma akwai akwai abubuwan da ke wajabta su da suke bibiyan su akwai abubuwan shuruɗuhu al wato wanka wato balaga yaro ba dole wankan janaba ba sannan sai musulunci kafiri ba sai yi wankan janaba ba wal da hankali mahaukaci ba sai yi wankan janaba ba da iko wato ya zama yana da ikon yin ibada wanda ba shi da iko Allah ya ɗauke masa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha sannan wal ilam da sanarwa an gane ko ya zama an sanar da shi ya zama sako ya zo masa na'am wa min shuruɗihi dukhulul waqti wa sajidun eh. qalu bulughud da'wa daga cikin sharuɗansa malamai sun ce shigar lokaci hmm. an gane idan lokaci bai yi ba wato wanka bai zan wajibi a gare shi ba wasabi'un na bakwai malamai sun ce isan da'awa ya zama da'awan manzon sallallahu alaihi wasallam ya isa gare shi idan da'awa ya isa gare shi sai kuma a tsayan mai da hujja a gusan mai da shubha shine ilam eh na'am ومجباته بلا إشكال على النساء وعلى الرجال abubuwan da ke wajabta wanka ba tare da mushkila ba ga maza da ko Na'am. Khuruju ma'in dafiqin bil lazzati. Fil nawmi zakana zaka aw bil yaqaza. Wato abubuwan da ke wajabta wanka ba tare da iskali ba shine fitan ruwa mai tunkudowa. Fitan ruwa mai tunkudowa saboda jin daɗi. Wato wannan ruwa yana fitowa cikin bacci a cikin a cikin bacci ne wannan ya kasance ko a farke. Shigar lokaci. idan lokacin ta yanzu in lokacin ibada ya yi shine wanka ya zan wajibi lokacin azahar ya kusa lokacin azahar ya yi a lokacin dole ne ya yi wanka domin ya je sallah tunda janaba ya kama shi misali ko mace al'ada ya kama ka amma a yanzu misali a ce yanzu ya riga ya sallah asuba sai janaba ya kama shi ba dole bane wankan yanzu da lokacin ibada bai yi ba eh, sanarwa wani ko da ya kai gare sai an zaunar da shi an sanar da shi an tsaye bai da hujja kusan bai da shubha eh bai sa ana wanka ba gashi yana cikin musulunci amma bai sa ana wanka ba gaga dan da awa ta kai gare shi amma bai san wanka wajibi bane akwai irin su da yawa wanda shi dama bai ma wanka an sha aiko da tambaya wai me wankan janaba kaga wannan bukatan ilam a sanar da shi akwai nasiruddin albani yana magana kan kasar china ya ce a china akwai wasu irin dazuzzuka wanda wani mutane kwata-kwata ba su san ma meye musulunci ba to china ma a cikin china ma garin china ai sanin musulunci yana da karanci kwarai da gaske saboda mutanen garin hukumar bata ba musulunci daman ya wala wa misali a gani balantana kuma ce ƙauyuka can cin ungurmin daji misali kuma wannan ƙasar china tun zamanin sahabai an san da shi tun zamanin sahabai an san da shi amma kuma sakon musulunci babu inda yake da takuri kamar wannan gari sai kuma sai kuma sai kuma india wayannan garuruwa guda biyu shine ne garuruwa wanda gara india akwai musulmi fiye da china soviet union ai akwai garuruwan da akwai musulunci ba sun kubballe ba sun takura amma kuma akwai musulunci da lokacin da america ta yi musu mashirci suka rabe din nan an samu garuruwa azerbaijan eh, soviet ya sunan garin nama wanda sabiya sabiya su kosovo eh, eh, kazistan akwai garuruwan da suka balle garuruwa ne wanda musulmai ne su wanda ta hanyar wannan balle wanda amerika sai makirci ga rosha ta bata ta ta dare sai aka samu garuwa da yawa su garuwa musulmi da suka ci suka zama suka bare ma suka dare ma rosha akwai su eh. suna cikin takurawa da matsi da ita ba ta da abin kasuwanci da yayi ba ta da shi su china su mutanen waje da ke jin daɗin ta yan garin tana so lalle sai sun bi dokan kasar kuma da cikin dokan kasar akwai bautawa kasar ba bautawa Allah ba sai matsala sosai Ibn ibnu ashir bismillahir rahmanir rahim faslun bismillahir rahmanir rahim faslun wada'atul jawarimil jami' qawlan wa fi'lan huwa al-islamur rafi' wato da'a na gabobi gabaki daya qawlan wa fi'la wajen magana da aiki shine musulunci ar-rafi an ce al-islam shine aiki na zahiri sallah azumi zakka aikin hajji duk dai abin da yake da'a na zahiri da'a na gabobi ga baki daya wajen magana bakinka abin da zai faɗa wato jikinka abin da zai aikata shine al islamu rafi an gane kenan musulunci al-islam shine aiki na zahiri idan mutum zahiri ya yi kalmar shahada zahiri yana sallah yana azumi yana zakka yana aikin hajji sai mu ce wannan musulmi ne a gani ba mu san abin da ya boye a cikin zuciyarsa ba qalatil Arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna ƙauyawa sun ce mun yi imani Allah ya ce ka ce musu ba ku yi imani ba sai dai ku ce aslamna a gani wato zahirin ku ne musulunci ba wala ma da kullu iman bi qulubikum har yanzu imani bai shiga cikin zuciyanku ba ku fahimci wannan to wannan maratibul din din nan al-islam al-iman al-insan shi ne yake fassara mana yanzu shi islam shi ne an tashhadu Allah, la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimu salat wa tu'ti zakat wa kaza wa kaza wa kaza kun shi duka gaba daya aiki ne na me aiki ne na zahiri shi ne al-islam na'am قواعد الاسلام خمس واجبات وهي الشهادتان شرط الباقيات shika-shikan musulunci guda biyar ne wajibai wahayar shahadata ne su ne kalman shahada guda biyu wanda kalman shahada na guda biyu su ne sharuɗin sauran sharaɗin sauran sauran ba a karɓar su in ba kalman shahada eh summa salatu wa zakatu fil qida'i wa sawmu wal hajju ala man istada sannan sai sallah da zakka fil qida'i yanke suna cikin shika-shikan musulunci da azumi da aikin hajji, ga wanda yake da iko al'imanu jazmun bil ilahi wal kutub ma'a ba'asin al wal amlaki al-imanu jazmun bil shi imani yin yanke da Allah mutum yayi yanke da Allah ba wani shakka innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi ulaika humul sadiqun ashe idan mutum yana kokwanto a cikin imaninsa ba a kira shi mumini sai ya yi jazam imani shine mutum ya yi yanke da Allah da littattafai wa rusul da manzanni wal amlak da mala'iku tare da tashin kiyama wanda ya kusanto ko inna sa'ata atiyatul akadu ukhfiha a gane kaga wannan gaba ɗaya ake magana aikin bayyana ne ko na ɓoye imani shine jazamun bil ilah mutum yayi yanke da Allah aikin mai aikin zuciya ne an bayyane yawa aikin zuciya ne imani da littafai a zuciya yake imani da manzanni a zuciya ne imani da mala'iku da tashi kiyama duk a zuciya ne in mutum ya faɗa ba za mu san abin da ke zuciyarsa ba an gane faɗar kawai alama ne cewa ya yi imani da shi amma hakikanin sanin zuciyar al'amari ne na Allah kun gane wannan to shi wannan aiki ne na baɗi shi yasa sanin hakikanin sai dai mu ce wani muna kyakkyawan zaton mumini ne shi ba za mu yanke mai hukunci cewa wallahi mumini bane shi eh wa qadari kaza siratun mizanu haudun nabiyyi jannatun waliran haka nan imani da kaddara haka nan siradi imani da siradi haka nan imani da mizani haudun nabi haka nan imani da tafkin manzo sallallahu alaihi wasallam jannatun imani da aljanna da imani kaga duk da wuta kaga duk wannan gaba ɗayan su ma a sha'ira yadda salafiyun suka yi imani da wayannan su ma gashi sun yi go sun yi imani da sira'i su ma kazalik imani da mizani imani da tafkin manzo sallallahu alaihi wasallam khilafu lil mutazila wanda su yan mutazila sun yi inkarin wayannan abubuwa gaba ɗaya sannan aljanna imani da aljanna imani da wuta eh na'am akwai akwai haudin nabi Ka ji ana magana sarkin alkausara to shi shine annabi yana da haud na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim babun nawafili wa sujudi tilawa babun nafilfili da sujada na tilawa wa yundabu an-naflu fawazib fi'luhu fi'luhu ka ba'da zuhurin arba'an wa qablahu na'am wa yundabu an-naflu an so nafila mustahabbi ne nafila fawazib fi'luhu ka lizimci aikata nafila ka lizimci aikata nafila kamar nafila bayan azahar raka a hudu sannan kafin azahar ma raka a hudu ka kabale asurin gudu ba da magharibi qabala isha wa ba'daha faragibi ka qabli ka qabala ka game kaman kafin la'asar shi ma ana nafila ka ƙara yin nafila bayan magariba a malikiya ba a nafila ƙabalar magarib ba a yin nafila kafin magariba ƙabalar eh. isha sannan kafin sallar isha'i ma ana yin nafila wa ba da bayan isha'i ma ana yi gibi ka kwaɗaitar hmm. ka kwaɗaitar a yi wannan nafila ɗin duhan tarawihu ma'a tabiya li masjidin wa bil jilsa sannan akwai sallar duha sannan ga sallar asham tare da gaisuwar masallaci ta tahiyatul masjid din mutum ya shigo masallaci wato ba ta cewa don an zauna ba ta cewa don ka zauna in ka shigo masallaci ka zauna sai ka tuna ka tashi ka yi saboda wannan ba kauyen da wannan bawan Allah da ya shigo masallaci manzo Allah yana hudu ban sallar sallar. ya riga ya zauna annabi yana hudu ba sai annabi ya yanke wannan hudu ba ya ce a sallaita rakatai ya ce la ya ce kun fa salli rakatai ka yi sallah raka'a biyu sai wannan bawan Allah sai ya tashi sai ya sallah raka'a biyu kaga duk da ya zauna sai da annabi ya ce tashi ashe idan mutum ya zauna bai yi ba daga baya tana zai iya tashi yayi wa raka'atul fajr bi hamdin wahdaha eh. raqibatun aw sunnatun sannan raka'atul fajr da fatiha kawai ake karantawa an gane inda malik fatiha kawai ake karantawa amma ko su ruwa da suka nuna ana karanta har irin su kullu wallahu ahad an gane da irin su kullu yayyul kafirun raka'atul fajr wato da fatiha ne kawai wa raka'atul fajr ragibatun raka'atul fajr wato abun kwadaitarwa ne a yi aw sunnatu ko kuma sunna fa khudha ka rike wannan magana ko fa huddaha hmm. wato ka iyakance ta a haka summar kusufu ilin jila'il badari da raka'ataini karriran au fajr sannan sai sallan kusufi saboda yayewan wata in wata ya ɗan samu matsala misali sallan kusufi domin yayewan wata haske shi ya bayyana shi ma da raka'a biyu ne wato kariran ka maimaita shi da raka'a biyu idan an yi raka'a biyu wato bai yaye ba a ƙara yi har ya yayi au fajr ko kuma rakatul fajr eh au fajr wato kamar da tashi ko kuma ka gudanar da shi da raka'a biyu ka maimaita shi da raka'a biyu ko kuma ka gudanar da shi da raka'a biyu na'am na'am fajiri ka gudanar da shi kada ka daraka a biyu me kawo a ce an zuwa alfijir shi na gen yin shi hmm? kamar mai tashi ko ka gudanar da shi kan raka a biyu ثم وركعت الفجر بحمد وحدها ركيبة أو سنة فهدها ثم الكسوف لانجلاء البدن بركعتين كررا أو فجر wato shi kusuf saboda yayewan wata wato karirar kamar mai tashi da raka a biyu au fajiri ko kuma wato yayewan abin alfijir ya bullo yi tsalabul kusufil kamar raka a taini yukarriruha حتى yanjali القمر أو يجيب أو aw الفجر wato sai wato ma'ana shi wannan wato ana neman a yi sallar kusufin kamar a biyu zai maimaita ta har sai ainihin wata ya yayi ko kuma ya faku ko kuma alfijir ya bayyana in alfijir ya bayyana shi ke sai a dakata ba za a gane ba ne wa nan aw fajiri wato mai misali da raka a linjila jila badr ga yayewan wata ko kuma bullowan alfijir kenan in wata ya bayyana ko alfijir ya bullo na'am wa yundabu an-naflu fi ilo wato an so na filfili ka lizimci aikata shi ka ba da zuhurin arba'an kaman bayan azahar raka a hudu wa ko kuma kafin azahar ka kabale asrin haka nan kafin la'asar wato ka zidu ka kabale asr ka tsara shi kaman kafin la'asar ba'da al-maghrib sannan bayan magariba kara kabale al-isha sannan kafin isha wa ba'daha da bayan isha farajib ka kwadaitar na'am duhan sannan sallan duha tarawih sallan asham ma tahiyatul masjid tare da ainihin gaisuwar masallaci walam tafut jalsa shi wannan zama din baya kubucewa da zama wannan kai ya zo masallacin bai kuɓu cewa don ka zauna wato rakatar fajar da fatiha ne kawai shi abin kwaɗaitarwa ne ko sunna wato ka iyakance ta da haka summa al-kusufu lin jila'il badari sannan sai sallan kusufi don yayewan wata wato an fajiri ko bayanan ko fitowar alfijir da raka'a biyu wato kamar mai tashi da raka'a biyu akwai wani abokin ka eh na eh. Eh. Eh, wannan shi ka gamu da ba maliki ne ba ba salafi ba ka gamu da in ma ya zama to bai san da hadisin da ya magana ba ko kuma bai damu da hadisi ba annabi ya ce sallu qabala al-maghrib sallu qabala al-maghrib liman sha kuma sahabbai suna yi an gane kaga yace kakkai zaka ce abinda sahabbai suke zaka ce kan yi kai awa na'am eh ana ana akwai ruwaya da ya nuna ana karanta irin su kulwar lawo ko wani abu da kuma za a iya karanta wani abu eh, eh yayi na'am dogara da hadisin nan mai suna Aisha da su kaman saboda takrir din da manzo Allah yake da sallah sai mu je kana ko fatiha da sura ma dan karami zaka takrir din fatiha da ulul wallahu su malikiya to madogaran kenan madogaran ne نعم عدية المودي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تعبت نفسك للدنيا بلا عمل في صلح دنياك ما كان الدين للأمم wato ta ibta nafsaka wato ka wahal da kanka saboda duniya bila amali ba tare da wani aiki ba ba tare da kayan wani aiki a fin sulhi dinika ba ka yi wani aiki ba wajen gyaran duniyanka a wajen gyaran addininka ma ka dini da umami babu wani abu kamar addini ga al'umma mm. babu abin da ya kamata mutum ya gyara ya gamu da Allah lami lafiya kamar addini na'am wa yuftanuna bi talabil mali fi dunya yansawna akhiratan khawfan min sannan ana fitinan su mutane da neman dukiya a cikin duniya ko wani mawaƙi ya ce tsakanin ɗan adam da kuɗi yanzu duk wani bala'i da kaga yana faruwa a duniya nan kuɗi ke jawo shi kidnapping da kaga ana yi da zubar da jini yaƙe yaƙen da kaga ana yi wala an kafa diddigi duk dukiya ne luwaɗi ba haka ana luwaɗi ba ka gane ce ga wani yayi luwaɗi da wata yarinya karama ko yayi luwaɗi da wani babban mutum saurayi to yana neman boka ne yace masa in ka yi luwaɗi da mutane tara ko mutane goma sha kaza za ka yi kuɗi ko kuma in ka yi luwaɗi da mutane kaza za ka zama shahararren ɗan ƙwallo to an yi shahara zai yi kuɗi za ga yanzu ɗan ƙwallo wasu ƴan ƙwallo da yawa sun faɗa luwaɗi saboda an ce musu in ka yi luwaɗi ɗin za ka zama shahararre za a ɗauke ka a igul waye yanzu sunan wannan super igul da sauransu sannan daga baya za ka fita waje ka je kana buga ma ainihin ƙasashen waje da abin da ya kama da wannan ba kan wannan zai ga wani ya shiga luwaɗi saboda yana son yi kuɗi an gano wannan mafi yawan abubuwan da ke faruwa yanzu kenan son yin kuɗi wani lokaci ma sai mutum ya sa a kama shi ya haɗa baki da wasu ya ci a ɓoye shi a ɓoye sai sai sai a yi waya cewa an yi kidnapping din shi yana so ya amfani da kuɗin ne wani bawan Allah ya ta wahal da ƴan uwan shi wala daga baya da aka bincika shi ya kidnapping din kanshi kuma ita saboda haka mutane da yawa suna neman duniya saboda sun fahimci cewa in baka da kuɗi baka da mutunci wajen al'umma saboda haka sai suna so su yi kuɗi ko da za su rabu da Allah yi kuɗi ko da zai zama to sun shiga wuta har abada duniya dai su same shi to hankalin da ya kwanta an gane wannan shine matsalar ɗan Najeriya yana ganin in yi kuɗi da shi zai samu daraja da za a ringa ranka ya daɗe ran kuma daga sai da in ka samu kuɗin ranka ya daɗe sama ranka ya daɗe ƙasa in baka da kuɗin ma gaisuwa ma an kai ma wani sai ya jawo shi da za gani ne na ma baya bukata ma gaisuwa ka shiga gaisuwa shi sai da mutane da sallama shi kadai iya sallama in kuma kana da kuɗin kai za a riga kokari alhaji ina kwana salamu alaikum ya hujjaj sai kullum ana so a gaida ka ana tunanin in baka bayar yau ba gobe za ka bayar shi talaka kullum yana tunanin alhaji fa in bai bayar yau gobe zai bayar sai shekara goma yana sa haƙuri eh wa iyaz billah an gano wannan ko na'am wa yuftanuna bi talabil mali fi dunya ana fitinan su da neman dukiya a duniya suna mantawa da lahira mutane saboda jin tsoron rashi dan adam na jin tsoron bai san rashi wal hazzu indaka fil mal allazi intafa'a alayka wal ghayru wal baqi fakal adam wato rabo rabanka babban rabanka hmm. wato ya tabbata ne fil mal allazi intafa'a alayka dukiyan da intafa'a alayka dukiyan da ya amfanu a wajenka dukiyar da ka yi amfani da shi zine naka ka gina masallaci ka gina makaranta ka yi zakka ka taimaki bayan allah da ba su da shi to wannan dukiya shi ne naka dukiyar da ya amfana a wajenka wal gairu wal baqi fakal adami wato wani wannan da kuma abin da ya ragu a in tafa alaika wal ghair wanda ya amfani a gare ka kuma ya amfani ga wani ka yi amfani da shi kai ka amfana da shi wajen wajen bautan Allah ka biya aikin hajji ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza sannan wani ka ya amfana amma wal baki sauran fa fakal adami kawai babu ne kudin da ka boye baka ce ba baka ce baka al'umma ba kaman babu ne shi kawfun bi fuji'ati mautin minka la taqulu suwa ladhi furida kafawri wal khiyali dan tsoron afkowar mutuwa a gare ka an gane wato dan tsoron afkowar mutuwa a gare ka la ta dulub su wallazi furida kada ka nemi wani abu in ba abin da yake na farilla ba dan tsoron kada mutuwa ya afko ma kada ka nemi abin da ba farilla a gare ka ba dole kamar tufafi da kuma ɗaki shi ne shema ka nemi ɗan tufafin da zaka sa sannan ka nemi ɗakin da zaka kwana shi kenan kai ta bautawa Allah an gane wannan ku amma in mutum ce zai nemi abin da ya wuce wannan shi ne zaka mutum yana sata yana fashi yana fadawa kungiyar asiri kuma in ya mallaki dukiyar shi da jin daɗin dukiyar har abada an gane in ya samu dukiya ta hanyar luwaɗi ko dukiya ta hanyar kungiyar asiri ga dukiyar yana kuka wani lokacin zai shiga ɗaki ya sha kukan shi saboda dokokin da za a sama dukiyar wallahi za ka kumbace ma baka ma mallaki dukiyar ba amma ba za ka sani ba sai an rage ma wuya ga kuɗi ka gani za ce to ba a son ka taimaki iyayenka da shi in dai mama ka ta ci kwabo a nan ka talauci to me amfani kun da kai mallaka ai in ya gwada kudin su ta aljanu kudin aljanu ne na zuwa a wani da gaske ai ba magana ba doka abin na jikin shi ai yana sabawa zai ka kashi an kare eh so da zaga yana da iyaye amma iyaye ba sa kaga baban shi cikin tsumma a ce multi billionaire ko a ce kana da mahaukacin kuɗi amma ƙauyen ku kada wani ya ƙaru kada ma ƙauyen ya ƙaru kai multi billionaire ne ma amma kada ka sa kwabo ga ƙauyen ku ka taimaki ƙauyen ba kuɗin ana ta labarin shi duniya ga shi kuɗi amma mutanen ƙauyen in ka je ƙauyen yadda ka san shuru ba komai a ƙauyen misali an gane kada ka yi sallan gawa in fa kai sallan gawa shi kenan kai ma dukiya yadda yadda yadda wancan gawa ya zama gawa dukiya zai zama gawa shi ma san ana sallar gawa kanka je makabarta ko za ka yi sallah biyu ne kawai kai sallah asuba sai sallah isha'i duk sauran sallolin wallahi yana kallo ba za zai yi ba kuma in dukiya zai tafi na eh ko ya sallah ba alwala haka za ka yi ta gani haka za ka ta gani da sauransu ko hatta 'ya'yan shi ba a same doka kada da shi ga irin wannan dukiyar ga shi ka mallaka mutane na labarin ka suna labarin amma kuma ba a amfana da dukiyar eh zai da yara ya mutu ci banza misali in dai har abin nan wani dukiyar kuma ala ce kana mutuwa ko dukiyar ya tafi akwai dukiyar kai kadai ka amfana kana mutuwa ko yayan ka ba su kore shi ba ƴaƴan ka ne shi ba sai dukiyar ya bi iska wa aibuha amma kafin ka samu za su gaya ma kana son jin daɗin duniya kaga alhaji wane mu muka azurta shi alhaji wane kungiyar mu yake za su nuna kai kuma sai ka ai alhaji wane na cikin kwanciyar hankali sai ka saki jiki to dokokin da za a sama ba kuma sai ka shiga za ka sakin dokokin na ƙara biyowa ko ba a fita eh, eh. kuka za ka yi kuka ko ba dama ka fita in ka fita ka mutu ko ina hagu sun kashe kawai layi ba za ka ba ina za ka ɓoye musu sai sun kashe ka yi ai alama ne alaƙa ne na aljani ba wai mutum zai kashe ka ba aljani shi zai kashe ka yana tare da kai shi yasa kawai ka nemi halal ɗinka ka nemi abin da ya samu ka ci ya kuma kwanci hankali a rayuwanka wa da kaga sun mallaki wannan mahaukacin dukiya ga mutum kamar rasa ma yadda aka yi dukiya ya samu kaga gidan gidajen wani yana da gidaje ɗaruruwa kaduna ɗaruruwa a najeriya gaba ɗaya ya fita dubai ya fita kaza ya fita kaza ina ya samu wannan kuɗin tabbas za a iya samu wani ya samu na halal za a iya samu amma kaɗan ne mafi yawa sun kauce hanya ne eh

an yi sa kake ganin ka ka kayi ya ki bayarwa yana ganin zaka ci banza ba zai baka wallahi نعم وعيبها نسيان الله في قلبه والموت في قلبه والبر والرحم wato aibin ita aibin ainihin mai duniya hmm. shine mantawa da Allah a wajen neman dukiya akan manta da Allah wajen neman dukiya sai ga mutum yana cin rashawa ya ci haramu ya ci kaza shi dai yana so ya kuɗi wal mautu fi qalbi da kuma mutuwan zuciya yana kawo mutuwan zuciya neman duniya walbir da kuma da'a da zumunci wato za ga mutum yana mantawa da da'a yana mantawa da zumunci hmm. eh ta ibta nafsaka lid duniya wato ta ibta ai at'abta nafsaka hmm. ka wahal da kanka saboda duniya bila amali ba tare da wani aiki ba Na fi sulhi ba tare da aiki ba wajen gyaran dinika wajen gyaran addininka ma ka dini da umami babu kamar addini ga al'umma na'am wa nuna bi talabil mali ana fitinan su da neman dukiya a cikin duniya sauna akhirata suna mantawa da lahira kaufan min al'adam saboda tsoron rashi tsoron talauci wal inda wato babban rabo a wajenka shine ga dukiyan da ya amfani a gare ka walgai wani kama ya amfani da shi walbaki sauran dukiyan wanda ba amfana da shi ba kamar babu ne zero kaufan bi fuja'ati mauti saboda jin tsoron afkowar mutuwa gare ka la tadlum siwal wallazi furiza. kada ka nema sai abin da aka fallanta a gare ka kamar tufafin da zaka sa da kuma hema wato shema ɗakin da zaka kwanta wa aibuha nisyanullahi fi talabi aibinta shine mantawa da Allah wajen neman dukiya wal mautu fi kalbi. da kuma mutuwa a cikin zuciyarsa wal da mantawa da da'a warrahimi da mantawa da sadar da zumunci wa alaikum salam eh eh wane ne zan fasara wanda dukiyar shi ya zama kaɗan abokan shi na zama kaɗan kuma. zai wulakanta mafi wulakanci fiye da biri zai fi biri wulakanta. eh na bismillahir rahmanir rahim sala historia kan ta shi وفي جزية وفي جنين wato game da ɗan taye na baiwa daga shugabanta ma fi hurra wato za a bada wato diya din idan misali wata mace ta naushi wata mace wata mai ciki alhali wata baiwa ta naushi wata baiwa ko wata ɗiya ta naushi wata baiwa a ciki sai ɗan cikin ciki ɗan tayin ya mutu shi na ke magana a cikin ɗan tayi na baiwa daga shugabanta wato shugabanta shi ya haifa mata wannan ɗan tayin ko fahimta yi. sai wata ta buge ta a cikin cikin to me za a bayar ma fi janinul hurra za a bada abin da ke cikin cikin diya tunda ai wato ita baiwa ce amma sayyidinta shugabanta ne ya take ta ta sadaka ce to so da dan da za a haifa da ne shi so haka abin da za a biya za a biya abin da ke cikin cikin diya mm. shi za a biya wa in kana min gairihi in ko daga wani zare ba daga sayyid bane kamar misali a ce sayyid ya aura ma wani sayyid ya aura ma wani kaga dan ai bawa ne idan mutum ya auri idan ina da baiwa sai na aura ma to ina kai haifi ɗan ɗan nawa ne ni da na aura ma ku bai jona ni ne ina da baiwa sai na aura maka to wannan baiwa zan iya jira tana haihuwa sai in kai zango ziyar tana haihuwa kai naka kawai shine saduwan kawai saduwan shine naka amma ɗan nawa ne ni da na aura ma amma sadaka shine kwarkwara idan ni ne na siyo baiwa a kasuwa ko na samu baiwa wajen jihadi wajen yaki ko aka ba da kyautan baiwa ta zama tawa to wato tana matsayin wato baiwa ta daka shi idan ta haifan ma da wannan ɗan da ta haifa ɗa ne sannan kuma idan idan ta rasu idan kai ka rasu ta ta ta ce umu walada amma ina da baiwa sai kai ka gani kana so sai na aura maka to duk abin da aka samu na ɗaya da ƴaƴa na wani duk ƴaƴa ne su duk bayi ne su yaran kun gane bambanci duk bayi ne su eh yawa shi ne fi ushur qimatiha zai biya sadaki ai shi ya aura ne saboda jin daɗi wato ya kasa auren biya bai da kuɗin da zai auri biya kuma yana sha'awar mace zai iya faɗawa zina kuma lam yajidu menene ومن لم يجد منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات ومن لم يستدي منكم ومن لم يستدي منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات أنني شكل شكل ذلك ذلك لمن لم ذلك liman khashiya al'anata minkum wanda ya ji tsoron zina shine kawai ya halatta ya auri baiwa amma babu kaskanci kamar auren baiwa in ka aura ƴaƴan ba naka bane ya'yan kamar awaki ne za a iya kai zango siyar an gane wannan shi yasa baya halatta ka auri baiwa sai in ka mutu da yawa ba yadda za ka yi kalalin jin tsoron fadawa zina ka a ba maganar gado kaga wannan yana nuna maka sharrin zina da kai zina gara ka je ka auri baiwa ka akai zango a siyar abu zai hana sai ya kama shi ya sayar shi ne wanda zai siya ya haɗa su biyu ya sayar da duka shi nan ai ai wannan bai hana su yi mu'amalan aure ba za ka iya siyan bawa amma yana nan da matar shi a yi ba za ka rama shi da matar shi ba za ka yana da mata na'am fa fi ushuri qimatiha eh <laughs> gaskiya fa fi ushuri qimatiha a cikin shi akwai ushirin kimansa ina ne yauwa yauwa wa in kana min gairihi fa fi ushuru qimatiha idan ko bawan ba daga sayyid bane bawan daga wani ne sayyid ya aura mai to za a biya ushirin iman baiwan ushirin iman uwar uwar idan ta kai miliyan biyu za a biya ɗaya cikin goma na kiman uwar nawa kenan zai zama eh dubu ɗari biyu za a biya shi ɗan kenan na cikin ciki dubu ɗari biyu idan miliyan idan miliyan uku da miliyan miliyan ɗaya ne ba dubu ɗari ta kashe yaran za ta bada dubu ɗari shi ne biya ومن قتل عبدا فعليه قيمته duk wanda ya kashe bawa dole ne sai ya biya kiman wannan bawa din shi bawa ba jiya ake biya ba bawa kadara ne shi kashe shi nawa ne kiman bawan a ce wannan bawan miliyan uku ne sai mutum ya biya miliyan biyu ne ka biya wani bawan ma zai ga a dan shi ya so ya kai na ɗa wani bawa profeso ne a ainihin petrochemical profeso ne a kaza ya kware a wasu fannoni wanda za ka amfana da shi sai ga jari ne shi sai ga miliyoyi ne shi za a biya kiman shi ne wato tuqtalu jama'atu bil wahidi fil hiraba ana kashe jama'a in sun kashe mutum daya a wajen fashi walgila da kisan gilla an gane sun zo sun yi robbery sun kashe mutum kuma sannan sun mai kisan gilla to ana kashe jama'a in sun taru sun yi sallama da mutum muna son ganin ka dama akwai wani kasuwanci da muke so mu hada suna zuwa lungu kawai suka yanka shi kisan gilla shi ya saki jiki zamba cikin aminci sun ce suna son ganin shi kuma suka yi bayanin kasuwanci za a yi ya saki jiki ya ɗauka kawai ai alhamdulillah ƴan uwa ne ana zuwa lungu suka kama suka yanka shi to dukkan gaba ɗaya babu wanda zai sha duk sai an kashe su ko da bawa ne na ko da bawa ne a bawa ba an gama da maganar shi ba ai bawa an gama cewa kima ake biya Wai waliyal qatlu ba'du ko da wasu sashe daga ciki suka jagoranci kisan ko da kisan wasu bangare ne suka jagoranta ba duka ba duk za a kashe su shine maganar Umar dan Khattab radiyallahu anhu law tamala alayhi ahlu sana'a jami'an laqataltu da a ce mutanen sana'a al-yaman suka taru suka kashe wannan mutumin duk sai na kashe su wa kafaratul qatl fil khada'i wajibatun shi ma Abu Hanifa yace dai ake kashewa guda dai ake kashewa wa katabna alaihim fiha anna an-nafs bin nafs yace anna nafs bin nafs aka ce ba ce nafs bin nufuz ba wala kashe ne to ai sun haɗa kai ne gaba ɗaya kan sun kisa kuma Allah ya ce ah, min ajali zalika tabna ala bani isra'il annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw qatala fil ardi fa ma qatala an jami'a kaga da wannan ne kai istinbadin wanda ya zama sababin kisan kai to kamar ya kashe mutane ne gaba ɗaya to irin wannan tun da kisan gilla ne ya kamata ya zama a yi musu wani irin ta'aziri sai a gama da su saboda a guji gaba eh qatl eh, fil wajibatun wato kafaran kisa a cikin kuskure wajibi ne shine yan ta wuya mumina in bai samu wuya mumina ba shine yayi azumi wata biyu a jere sannan ana umurtan shi da yin wannan kafara in an mai afuwa a ganganci imamu shafi ya ce juwa kisan ganganci ba kafara kisan kuskure shi ne kafara wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata wa man qatala mu'minan khata'an zuwa dai karshe yawa maganan kafara in mutum ya kashe wanda gangan ne amma na kisan ganganci inda shafi'i babu kafara saboda babu nasiya a kan shi ko an mai rangwame fa huwa khairul la wato yin kafaran shi ya fi alkhairi su ba su ce dole ba sun ce shi ya fi alkhairi gare shi da ya kafaran insha Allah ba daula ba ne ne yan makaranta wani malami ya nemi ya mata haji sai ta kai kara eh. ta kai kara kotu sai wasu suka wani sai suka cinna mata wuta ka san demokradiyya kala kala ne akwai demokradiyya ka san zama an ce demokradiyya to yanzu in wani ya kashe wani ya za a yi sai a ce ba kita kuma ce akwai kisa su sun yarda ne cewa an kashe wani a kashe shi eh. a wannan muka ai rubiya sun ga kowa lalacewa ma larabawa ya faɗa ko ai sun ga kowa lalacewa ai kasashen larabawa akwai shi kasashen larabawa ba sa wasa da kashe mutum in yayi laifi duk gaba ɗaya inda ka je a kasashen larabawa amma kamar ganin kasashen turawa a america akwai inda suka yarda da hukuncin kisa akwai inda daura rai da rai ne a cikin garuruwan america dokokin ma daban-daban ne saka mutane ke zama su tsara dokokin a yi abinda suka yanke shi ne demokradiyya amma da sharaɗin ya zama dokar musulunci ba shi ne kawai ba da shi ba insha Allah subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk